قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا sai mala'ika ya ce lamarin kamar yadda ka faɗa ni cewa matarka ba ta haihuwa kuma ka kai matuƙa cikin girma da launin ƙasusuwa amma ubangijinka ya ce halittar ya hayya daga uwa bakararriya da uba wanda ya kai matuƙar girma abu ne mai sauƙi a wurin Ubangijinka, kuma ai tabbas ni na halice ka kai zakariya gabanin haka alhali baka kasance wani abu da za a iya ambato ba saboda ka kasance babu ne.